Sashen Hausar murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis ga watan Oktoba na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. To Sarfilu Amurka ta yanke shawarar cewa ba Isra'ila ce ke da alhakin fashe wadda ta auka a wani asibitin Gaza wadda ta halaka ɗaruruwan mutane ba. Zanga-zanga ta barke a faɗin ƙasashen gabas ta tsakiya a jiya laraba da zumar nuna adawa ga Isra'ila da babbar ƙawarta Amurka bayan harin da ya halaka ɗaruruwan 'yan Falastinu a wani asibiti da ke Gaza. sannan wasu sojojin taron dangi da ke iraki sun samu 'yan raunuka a wasu jerin hare-haren jirage mara matuka da aka kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata a sansanonin sojin amurka a iraki to kanan labaran duniya kenan cikin shirin za a yi cewa biyu bayan fama da rashin tsaro a wasu yankunan arewacin najeriya gwamnonin arewa maso yamma sun fara tashi tsaye muka shiri kuma konan mu ya ɗau ɗamara da ubangiji na yaƙi da 'yan mutane marasa tausayi wanda ba su da imani a zukatansu. Idan muka duba batun tattalin arzikin Najeriya kuwa za a ji cewa. Farashin kayayyaki a Najeriya ya karu a karo na tara a jira a watan Satumba daga karuwar da ya yi tuni zuwa kashi 25.8 cikin ɗari. To Allah ya kyauta daga nan alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali amma fa sai a gyara zama a fara sauran kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta kai ka yanke shawarar cewa ba Isra'ila ce take da alhakin fashe wadda ta auku a wani asibitin Gaza wadda ta halaka ɗaruruwan mutane ba. Nan da nan faifayen bidiyon fashewar ta daren talata a asibitin Al-Ahli da ke Gaza ya yadu a kafafen talabijin da kafafen sada zumunta. lamarin da ya da hankali da zanga-zanga a kasashe a yankin sai dai kuma jami'an amurka sun ce bayan sun yi nazari sosai na bayanan da suka jibanci lamarin kamar bidiyon da aka ɗauka ta sama da kuma hotunan al'amarin sun nuna cewa babu yadda za a yi hari ta sama daga isra'ila ya zama sanadi gwamnatin amurka ta kula cewa ba isra'ila ce wa ba Isra'ila ba ce sanadi a cewar mai magana da yawun majalisar tsaron Amurka Adrian Watson cikin wata sanarwa da VOA ta samu da daren jiya Laraba. Bayanan sirrin sun nuna cewa wasu 'yan bindigan Falastinu a zirin Gaza sun yi imani cewa ta tayu wani makamin roka da ya kauce saiti ko kuma wani harin makami mai linzami da kungiyar mayakan Hamas ya yi sanadi a cewar ta. Suna cewa kungiyar jihadin musulunci da Falastinu ce ta kai harin a cewar ɗaya daga cikin mayakan kamar yadda fasarar ta dakarun tsaron isra'ila ko idf suka bayar ta nuna a wani labari mai alaka da wannan kuma zanga-zanga ta barke a fadin kasashen gabas ta tsakiya a jiya laraba da zimmar nuna adawa da isra'ila da babbar ƙawarta amurka bayan harin da ya halaka ɗaruruwan 'yan filastino a wani asibitin da ke gaza harin da ya fi kowanne muni a rikicin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas dakarun isra'ila sun kashe wasu matasan Filistinu biyu a kusa da ramala a yammacin kogin jordan a yayin zanga-zangar da aka yi sakamakon wata fashewar a asibitin gaza a cewar jami'an Filistinu. wani rahoton ɗan jaridan ƙasar lebanon al ya hasko jami'an tsaro a lebanon suna harbin masu zanga-zangar da ke jefe-jefe daura da ofishin jakadancin amurka a arewacin beirut da kuma barkono mai sa hawaye da feshin ruwa bayan dawowar daga wata gajeriyar ziyarar da ya kai tel aviv shugaban amurka joe biden ya ce ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugaban isra'ila wato da shugabannin isra'ila yayin da suke ci gaba da kai hare-haren da tuni suka laƙume sama da rayukan mutane dubu uku a zirin gaza a matsayin martani ga harin bazata da hamas ta kai da ya yi sanadin rasa rayukan mutane dubu ɗaya da ɗari hudu a ranar bakwai ga watan oktoba na fito fili a tattaunawa ta da mutanen isra'ila abin da ya faɗa wa manema labarai kenan a jirgin saman fadar shugaban ƙasa da ake kira air force one a yayin dawowarsa washington biden ya ce ko da yake isra'ilawa sun cutu sosai suna da damar sauƙaƙawa fararen hula mazauna gaza matsatsin rayuwar da suke ciki a halin haula'i waɗanda ba su da wurin zuwa ya ƙara cewa abin da ya kamata ƙasar ta yi kenan yayin da sakataren harkokin wajen gwamnatinsa anthony blinken ya zagaya yankin domin neman goyon baya don samar da kayan agajin abjin kai biden ya ce masar ta amince ta sake buɗe kan iyakar rafa da gaza domin shigo da wasu manyan motoci ashirin dauke da kayan abincin agaji da za a tallafa wa 'yan gaza wanda ake sa ran kungiyoyin da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya za su kula da rabonsa ya yi gargaɗin cewa idan hamas ta hana shigar da kayan ko kuma ta hana su. to za a daina. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To in an jima kaɗan Aisha ta sake da da labarai kafin nan alamu na nuni da cewa an fara haɗa sinadarin maganin matsalar tsaro a arewacin Najeriya. Bayan da gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wani kwamiti wanda zai bayar da shawarar yadda za a kafa rundunar samar da tsaron al'umma. kwanaki kalilan bayan da gwamnatin jihar katsina ta kaddamar da irin wannan runduna daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton sun ka samu na wuta garu ne sun ka kama bugu da ɗakuna da sun ka kakkashe ma gida na su harbe ka ciki ƙudurin shiga shiga hannun shi an halban su kuma saura sun cere duk gaba baji za su yi ba ni samu allah ce mukan na heto Irin yadda 'yan Najeriya ke kokawa kenan akan matsalar rashin tsaro da ke addabar yankunan su tsawon shekaru da dama duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka. Wani mataki mai iya karfafa gwiwa da gwamnatocin arewa maso yamma suka soma ɗauka yanzu shine na kafa rundunar samar da tsaro ga al'umma. Gwamnatin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ta bi sawun jihar Katsina inda ta kaddamar da kwamiti da zai bayar da shawara akan yadda za a samar da irin wannan runduna ta tsaron al'umma. gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu sokoto shine ya kaddamar da kwamitin shiri ne wanda mu gwamnoni da abin ya shahuwa muka yi kudurin cewa za mu yi wannan runduna mu tabbatar da cewa mun yi amfani da jama'an mu da wasu kungiyoyi mun kare al'umman mu wacan dukiyarsu da kuma rayukansu abinda amma nan idan aka samu tsaro a zamfara wannan 'yan ta'adda za su gudu su yi sokoto idan aka zo aka samu kariya a sokoto za su koma kebi idan aka su kebi suna iya komawa naija idan aka taba su za su iya shigo a kaduna a bisa ga haka ne muka shiri kuma konan mu ya dau ɗamara da yadda ubangiji na yaki da waɗannan mutane marasa tausayi wanda ba su da imani a zukatansu. Wannan lamarin dai masana lamuran tsaro na ganin wani kyakkyawan yunkuri ne wanda kan iya karfafa gwiwar jami'an tsaro waɗanda su ma sun soma nuna bajinta a wasu wurare kamar yadda suka hallaka 'yan bindiga a makon jiya a jihohin Kebbi da Zamfara. Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne a Najeriya. Yar manuniya ce take nunawa cewar lalle gwamnonin sun tashi tsaye kuma wannan ya zama kalubale ga sauran jami'an tsaro na gwamnatocin tarayya wanda suka hadar da 'yan sanda da sojoji domin in mun duba sojoji sun yi wa waɗannan 'yan ta'adda ta'annati mai yawa a tsakanin jihohin Niger da Kebbi da jihar Zamfara. Kuma abin karfafa gwiwa ne wanda 'yan Najeriya suna kara yabawa jami'an tsaro duk da yake jami'an tsaron suna yin aiki a cikin wani yanayi wanda yake mawuyaci. baya ga jihar katsina da ta kaddamar da rundunar da jihar sokoto da ta kaddamar da kwamiti da zai samar da rundunar ita ma jihar zamfara ta yi nisa ga shirye-shiryen samar da rundunar lallai ya zama akwai yawan tuntuɓa tsakanin su waɗannan matasa da ake horarwa da kuma tsakanin gwamnatocin da kuma bin kadi da diddigi wannan lamarin da a iya cewa ya zo lokacin da jama'a ke ɗaukin zuwansa musamman duba da kalaman da shugaban kwamitin na sokoto kanal garba moyi isa mai ritaya ya furta kunja da gwamna ya ce ko duk kudin sokoto za su kare zai tabbatar an samu tsaro domin kuma ko duk sokoto za ta hito mu dauke ta aiki don a samu tsaro za mu dauke ta muddin akwai abin kula da ita. Wannan matakin dai da yawa al'ummomin da ke yankunan da abin ya shafa sun yi fatar ganin an yi da gaske kuma an samu nasarar samar da tsaron. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Wasu sojojin tsarin taron dangi da ke Iraki sun samu 'yan raunuka a wasu jerin har-haren jirage mara matuka da aka kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata a sansanonin sojin Amurka a Iraki yayin da rikicin da ake yi a yankin ya dada ta'azzara bayan harin bam ɗin da aka kai a wani asibitin Gaza. wasu jirage mara matuka biyu sun auna wani sansani a amurka wato sansani da amurka take amfani da shi a iraki sannan sai wani harin jirgi mara matukin kuma da ya auna wani sansani a arewacin irakin dakarun amurka sun cafke duka ukun tare da lalata biyu daga cikinsu sannan kuma na ukun ya dan lalace wanda ya kai ga wasu daga cikin dakarun haɗin kan samun ƙananan raunuka a sansanin da ke gabashi bisa wata sanarwar da cibiyar bayar wato da cibiyar ta bayar da umarnin sojojin ta fitar a jiya laraba ya ce a wannan lokacin da ake zaman ɗarɗar muna sa ido a kan lamarin da ke aukuwa a iraki da yankin gabas ta tsakiya dakarun amurka za su kare amurka da dakarun haɗin kai kan daga dukka wata barazana a cewar cibiyar bayar da umarnin cikin sanarwar wato a cewar cibiyar bayar da umarnin cikin sanarwar da ta fitar a ƙarshe yayin da ake cikin yanayin tashin hankali a gabas ta tsakiya shugaban taliban hibbatullah a hunzada ya yi gum akan rikicin da ake tsakanin isra'ila da hamas a gaza saɓanin yadda makotanta iraki take furta kalamai kan amincewa da isra'ila a kullum duk da cewa a hunza da ba shi da wato shafin sada zumunta na zamani duk mataki duk matakin da yake ɗauka da kuma kalamansa na karaɗe duk kafafen sadarwar taliban ta wasu kafafen na'ibin ahunza da mula muhammad hassan tare da mataimakinsa su uku duk suna taka tsantsan babban jami'in taliban ɗaya tilo ya wato da ya furuci zuwa yanzu shine sirajuddin haƙƙani labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla hawa farashin kayayyaki a najeriya ya karu zuwa mafi girman mataki cikin shekaru 20 da suka gabata wato da kashi 26.72 cikin 100 kamar yadda hukumar kididdiga ta ƙasa ta bayyana alƙalamin na baya bayan nan dai ya sanya miliyoyin mutane a ƙasar mafi girma a nahiyar afirka fafutukar tsira daga ƙalubalen tattalin arziki da a cewar masu sharhi sun faru ne saboda manufofin gwamnatin na garan bawul Ga abokin aikin Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoton Timothy Obiezu daga Abuja. Farashin kayayyaki a Najeriya ya karu a karo na tara a jira a watan Satumba daga karuwar da ya yi tuni zuwa kashi 25.8 cikin ɗari wanda aka samu a watan Agustan da ya wuce. Bisa ga ƙididdigar shekara-shekara farashin abubuwa ya karu da kashi 5.94 cikin fiye da yadda yake idan aka gama shi da adadin kashi 20.77 cikin 100 da aka gani a watan satumba shekarar 2022 hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta ce lamarin ya samo asali ne daga karuwar farashin kayan abinci kamar burodi hatsi nama kayan lambu madara kifi kayan marmari da kuma mai sai dai masu lura da al'amuran tattalin arzikin ƙasar sun ce manufofin gwamnati na baya-bayan nan da suka hada da cire tallafin man fetur a watan mayun da ya wuce su ne musabbabin karuwar suna masu hasashen cewa lamarin zai ci gaba da karuwa ogo okiti shine shugaban kamfanin think business africa policies were not handled properly. When you are doing reforms, there should be what we call sequencing of reforms. Ba a tafiyar da manufofin yadda ya kamata yayin da ake garan bawul akwai abin da ake kira jerin gyare-gyare daki-daki abin da ke faruwa shine suna koyon aikin ne a yayin da suke kan yin sa gaskiya muna iya kaiwa kashi 28 zuwa 29 cikin 100 don aka yi la'akari da abin da ke faruwa yanzu dalili kuwa mai sauki ne har sai an daidaita farashin kayayyaki kafin hauhawar kayayyaki ya daidaita a najeriya yanzu mun rage darajar naira da sama da kashi 100 cikin 100 tsakanin watan yuni zuwa yau wato cikin watanni hudu. Between June and today, within the space of four months. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya fara sauye-sauyen manyan manufofi tun lokacin da ya hau kan karagar mulki a watan Mayu, inda ya soke kudaden tallafin mai wanda ke lakumi kudi sosai. Tsarin da ya tanaji tabbatar da kiyaye samun man fetur da rahusa a gidajen mai. Shugaban kasar jim kaɗan bayan haka, ya waiwayi takardar kuɗin kasar wato nera. ma'ana matsayinta idan aka kwatanta da sauran kudaden duniya wanda hakan ya sa naira ta rasa fiye da rabin darajarta sauye-sauyen sun illa ga tattalin arzikin kasar lamarin da ya janyo sukar gwamnati a wannan watan ne kungiyoyin ma'aikatan kwadagon najeriya suka dakatar da shirin fara yajin aikin gama a fadin kasar domin nuna adawa da manufofin gwamnati bayan wata ganawa da hukumomi oketi ya ce za a ci gaba da matsa lamba wa masu tsara manufofin gwamnati da masu sayayya. The three kind of pressures we continue. Uh, matsin lambar iri uku ne, matsin lamba na zamantakewa, siyasa da tattalin arziki akan gwamnati. Fata na ne kada wannan ya kasaita zuwa wani babban bala'i, domin kuwa irin wannan tunani da 'yan Najeriya za su iya amincewa da shi kawai. Wannan watakila ba haka ba ne. That may not be the case. sai dai mai sharhi kan tattalin arziki emeka okwengu ya ce tattalin arzikin najeriya zai iya taɓarɓarewa ba tare da gyara manufofin shugaban ƙasar ba idan bai cire tallafin man fetur ba kuma ana kashe sama da kashi ɗari cikin ɗari na jimillar kuɗaɗen shiga don samun damar tallafawa ayyukan zamantakewa kawai mai kuke tunanin zai faru da tattalin arziki aida ya durkushe ba za ku ƙara yin maganar hauhawar farashin kayayyaki ba za ku yi magana ne kan tsadar rayuwa ta fitar hankali wani lokaci ci gaban tattalin arziki abu ne mai wahala wani lokaci dole ne a sadaukar sosai. Sometimes you need to pay some very hard prices. Najeriya ta yi ganin adadin hauhawar farashin kayayyaki na goma na zuwa sama tun daga shekarar 2016 yayin wani jawabi da yawa kasar a ranar 1 ga watan Oktoba. shugabatunan biya ya kare manufofinsa ya kuma buƙaci 'yan Najeriya da su yi haƙuri. A makon da ya wuce ne babban bankin Najeriya ya ɗage haramcin samun kuɗaɗen waje daga kasuwannin hukuma domin shigo da kayayyaki 43 da suka hada da shinkafa, siminti, manja, mai da nama da aka sarrafa. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 da sittin. sai kuma kilo biyar talatin a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da biyar zangon FM. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. jama'a ba za ka san mata suna shan wahala ba sai ka je koki gidan hajiya mariya sannan za ka tausaya wa kanka ka tausaya wa al'ummar mu ka san suna raba biredi tun eh. ana raba ɗaiɗai yanzu mutum ɗaya za a iya raba su su biyu wani namijin ma da nan ido gara Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda koma bayan tattalin arziki da tsadar rayuwa ke tasiri tsakanin iyali a Najeriya. Yau ma muna tare da bakin namu Dr. Abdulsalam Kani na Jami'ar Sa'adatu Rimi da ke Kano. da magidanci Malam Abdulra'uf Musa Salisu sai kuma Urgida Hajiya Hadida Suleiman. Dr. Abdulsalam ya bayyana sassalan kuma bayan da ake samu a tattaunawar da wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Tun kan wannan gwamnatin ta zo, mun ta faɗa wa gwamnatocin baya cewa ku yi taka tsantsan basussukan nan da ƙasar take ci. Mun sha faɗa a mahanga ta ilimi bashi ba shi ne mai matsala ba kai da ka ciyo bashin yadda za ka sarrafa shi tafi kowa bashi tafi kowa ci gaba jihar Legas tafi kowa bashi tafi kowace jiha ci gaba a Najeriya inda matsalar take shin bashin an ci shi bisa ka'ida shin bashin kun ciyo mana bashin da zai iya biyan kansa amma ka ci bashi ka biya albashi ka ci bashi ka sewa 'yan majalisu motoci ka ci bashi kuma a kalli fuskokin 'yan ƙasarka ba walwala ba jin daɗi ba abubuwa masu kama da haka to duk sanda bashi ba a ci shi bisa ka'ida ba to ka sani a kowane wata kuɗin da ya kamata ka tallafa wa baba ka tallafa wa hajiya ko ka ɗauke mata harkar magani ko ka kama mai sauƙi wajen karatun 'ya'yansa wannan kudaden ne ake karkatar da su wajen biyan shi wancan bashin so kawai abin da nake son nan mu gane mm. mu sani cewa wannan yanayin da muke ciki a najeriya abubuwa ne na tun gwamnatocin baya musamman ita gwamnati da ta gama kafin zuwan wannan domin duk wani mizani da za ka ɗauka na mahangar tattalin arzikin ƙasa da ka kalli 'yan najeriya ga mu ƙasa me ni'ima in ka ɗauki man fetur ɗin nan najeriya mu ne na goma kaso biyu cikin uku na kadadar najeriya ƙasan noma ce na taɓa faɗa a shirye-shirye irin wannan cewa da najeriya mun samu shugabanci to inda za ka rika raba wa 'yan najeriya abinci kyauta bai kamata su yi maka godiya ba yanzu jihar kano ita kaɗai za ta iya samar da alkamar da ukraine take samarwa wanda yin sakamakon yakinsu da rasha in ka je algeria in ka je misira idan ka je libya da makamantansu burodi da dangoginsa ya daga wai saboda daga ukraine ake kawo musu waɗannan abubuwan saboda haka kawai a takaici abin da nake son na yi na dan tsokaci akwai abin da hajiya ta faɗa mm. baba ya faɗa nake son na ce ni ina ganin wajibi ne su musamman mata a wannan yanayi na matsin tattalin arziki da muka tsinci kanmu a ciki to su zamanto masu koyar tsimi da tanaji a daina almubazzaranci na kayan abinci a cikin gidaje mu kuma mazaje mu tashi tsaye mu faɗaɗa hanyoyin samun kudaden shiga za ga yanzu da kai mun waya ce maka ne bari in sa dan adaidaita sahu ya kane duk abin da yake ba na wajibi ba ne hmm. to dan najeriya ya hakura da shi domin wannan yanayin da ake ciki ba fa abu ne da za a fita yau ko gobe ba kowannen mu inda ya kai dan najeriya ne matukar ba sata za ka yi ba ko kai almundahana a wajen aiki dole ka zama gatan kanka duk wani abu da ba na wajabci ba ne ba harkar bukukuwa dole sai mun haƙura da wannan abin duk wani abu da muka san ba na dole ba ne ba to lalle akwai buƙatar a wannan yanayi to ɗan najeriya sai ya yi tunani to mana abdulf ga dakta yana cewa mu koyi tsimi da tanadi amma kai kuma kana cewa akwai ranar ma da ka kan fita baka samu ba ya ka kalli wannan shawara ta dakta eto eh sai an ci an rage ake tanadi sai an ƙoshi ake ajiya gobe kai bai ishe ka ba ka san yanzu abinci ba ba wai isa ake ba a ci dai dama in ka zo gida abin da zaka tambayi yaranka kun ci abinci ba kun ƙoshi ba ba kun ƙoshi ba eh mun ci to alhamdulillah Allah kai mu gobe sai an ci an ƙoshi sali na maka magana cewar wallahi da fulawa shinkafa duk bahu nake sayi kuma a dan garin ni alhamdulillah sana'a ta yan kamfanci. ban taɓa rabona da in karkaɗa almakashi na kai shekara ashirin da biyar ko talatin. ban gane ka karkaɗa ba irin karan karan nan da kuke eh, ba ka kara wallahi ba na yi duk inda aka sani nan nake zuwa na yi abin a bana a mutunce kuma ai wannan sana'ar tawa idan da zan gaya maka bashin da mutane nake bin su wallahi sai kai mamaki au kai makana ba ba su kake lashi <laughs> mutum ne saboda kai sabo za ka <laughs> eh, shi ne kai ba ah, gwamnati ce <laughs> kai ba mutum ne ka zauna da shi sama da shekara ashirin eh. kuna sana'a dan ka zo ka zauna da shi ya ka masa aiki ya ce malam sai dai ka hakuri sai ka dawo wani ma gidansa za ka zo da shi da yaransa gaba daya a gyare su a gyare su ya ce to sai mun haɗu amma dai ka duma mai kuci ko eh? Eh. in ya kawo ma wallahi in ya kawo ma ma wani gwara naka da nasa wallahi al'azim ai hajiya ta sani irin mutanen da suke fitowa ma ka biyo da ni layi za ka ga an zo waje an je gurin mai abinci an sai shinkafa da nama da waye har da cinya ko kirji wallahi a gidansa ko kifi babu haka suke yi wallahi suke yi wallahi <laughs> ni na gani saboda hajiya to jinga hajiya wai haka suke muku wallahi na gani ba sai ya ci ya koshi zai je nemo na gani ah, wallahi samu energy na gani ko jiya Allah hmm. nan gidan abincin nan wajen orthopedic hmm. na shiga wallahi tsoho ne ya wa kai da gani ka san bai saba ba hmm. wallahi ci iki kawai na kalle shi ne dariya na zo ina hirar yanzu idan da za ka je gida allah isa ya ban musu allah nake gaya ma haka majoratin mazan yanzu zigi. dakta ya wata magana fa ya ce a wai da ruwan ciki ake jan na rijiya watakila idan bai koshi ba hmm. eh me kike zato zai faru ai shi ba haka dakta kuma ga idan tsoho ne ma eh. ai ya haifi yara ai sai ya musu ɗawainiya. Ai ƴaƴan yanzu kuma in ka auna ƴaƴan yanzu sai dai Allah ya shirya ba duka ƴaƴa ne masu tausayi ba. To hajiya ya zuwa maganar dakta ta ɗazu cewa eh. ku koyi tsimi dama dai wasu daga cikin mata an san su akwai tsimi din nan wai tsimin yana yiwuwa a daidai lokacin da malam abdurrahman yake cewa ba sai an samu yayi rana ake tsimintawa to an ce dan bakar rana ake ajiye farin laya ne ko eh. shi yanda baba faɗa ya danganta da samu akwai ni lokacin da akan kaina lokacin da shi kansa ajiyar yin kanta take kuma allah ne yake ajiye ma ba ka ajiye kanka kuɗin tsumi da na ajiya daban yake allah ne yake aiko da su saboda zafin nema bai kawo samu mm. za ka ga mace tana ta yi tana ta yi amma lokaci ɗayan Allah bullo mata da wata hanyar sai ga. In to amma maganar da ake shi ne shi abin dokta yake cewa mm. yanayin da ake ciki ba wani abu ne wanda za mu sare cewa kamar da muka sani komai a hannun Allah yake amma yadda alkalma suka nuna da kuma la'akari da inda aka fito tunda ya ce wannan matsalar tattara ta yi shekara da shekaru yauwa cewa ba abu ne wanda watakila yau zai kare yau ko gobe ba gaskiya rayuwar yanzu kan ta bakin dakta tattali yana da daɗi wannan rayuwar da aka shiga ko don larura mutum in dai kana samu samu kala kala ne to mutum kai ya almazazzaranci in dai ka adana to akwai sanda za ka ga abin ya maka amfani ko don larura to abin da ya sauka kenan wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu duba dangantakar tsadar rayuwa da rashin aikin yi muna godiya ta musamman ga bakin namu dr Abdulsalam kani a Jami'ar Sa'adat Turimi da ke Kano da kuma magidanci Malam Abdulrahman Musa a Salisu sai kuma gida Hajiya Hadiza Suleiman. Da madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwaris sai kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. Ta wani haka yake, da wani kuma muka zo ga shirin mana ƙarshe labarai amma fa a takaice. haka ta kai ga yanke shawarar cewa ba isra'ila ba ce ke da alhakin fashewar da ta auku a wani asibitin gaza wadda ta hallaka ɗaruruwan mutane a wani labari mai alaka da wannan kuma zanga-zanga ta barke a fadin kasashen gabas ta tsakiya a jiya laraba da zumar nuna adawa da isra'ila da babbar kawarta amurka bayan harin da ya halaka ɗaruruwan 'yan filastinu a wani asibiti da ke gaza harin da ya fi kowanne muni a rikicin da ake yi a tsakanin isra'ila da hamas bayan dawowar shi daga wata gajeriyar ziyara da ya kai tel aviv shugaban amurka joe biden ya ce ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugabannin isra'ila yayin da suke ci gaba da kai hare-hare da tuni suka laƙume sama da rayukan mutane dubu uku a zirin gaza a matsayin martani ga harin bazata da hamas ta kai da wato da ya yi sanadin rasa rayukan mutane dubu ɗaya da ɗari hudu a ranar bakwai ga watan oktoba. wasu sojojin taron dangi da ke iraki sun samu 'yan raunuka a wasu jerin hare-haren jirage mara matuka da aka kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata a sansanonin sojin amurka a iraki yayin da rikicin da ake yi a yankin ya daɗa ta'azzara bayan harin bam ɗin da aka kai a wani asibitin gaza. To masu sauraro baki da abin da ya sabo nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima ka yan da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za shafin shafinmu na yanar gizo ta mu na hausa voahausa.com. Yanzu kan amadadin Aisha Ma'azir ta na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya haɗa umba da umarni da ma injiniyan mu na yau jona Cummings. daga nan birnin washington dc ni sarfil hashin gumel da na na gabatar nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi idan allah ya kai mu salamu alaikum